وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هنا lahadi ko asabar 27 ga watan ramadana hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina shekara 1437 wanda ya yi daidai da biyu ga watan bakwai na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara 2016 muna a wannan masallaci na jimu'a na aliyu magatakarda domin ci gaba da sauraren tafsiri daga bakin malaminmu malam ahmad umar hilili yayin da ainihi muke sauraren tafsirin da ya da na malam abdullahi gondo malam husaini haya kan ja baki sai malam ahmad umar hilili ya ainihin fassara muna fata allah madaukakin sarki ya shige mamallan gaba ya ba shi nasarar wannan aiki mu kuma ababu wanda za a karantar da mu allah shi azurta mu ganewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم الله إذا أكتشي مكافرا مكا اسجدوا للرحمن كويس جدا الله من رحمة قالوا سيسجدوا الرحمن menene rahman su'alun an musamma tambaya suke yi daga wanda aka ambato da sunan fa innahum ma kanu yadlikunahu ala allahi dan su ba su furta an Rahamanu da Allah shi yasa suka zaci ko ba Allah ne an rahmanu ba fazannu annahu arada bihi gairahu sai suka zaci ko ya nuhi wani Allah da rahmanu din don ba su saba faɗin wanga sunan ga Allah ba aw su'alun an ma'anahu ko ko ba abin an ambaton suke tambaya ba ma'anar sunan wa fihi isharatun ciki akwai nuni ila fardi jahalihin zuwa ga faifaye wa jahilcin su su jahilu da yake hassun jahilci an rahamana Allah mai rahama allazi wanda rahamatu hujin kai ne shamilahum tagame su hatta qalu har cewa anas judu limata amuruna muna sajada ga abin da kake umurtan mu bil fauqaniya an karanta da ɗaya biyu sama ta muruna lil jamhuri ga mafi yawan makaranta haka suka karanta wata hatiya kuma an yi da mai ɗaya biyu ƙasa lema muruna ga abin da yake umurtan mu hamza ta wal kisa'i haka hamza da kisa'i suka karanta wal amiru mai umurnin muhammad sallallahu alaihi ai ana sujudu lahu muna sajada ga shira hamanu da ka umurce mu min gairi anna alama ma huwa ba tare da mun san mi ashi ba wa kaifa sha'anuhu ba sai mun sanya sha'anin nashi yake ba wa zadahum nufura al'amru bis sujudi lirrahman umurta su su yi sajada ga Allah mai rahama sai ya ƙara musu nufuran anil imani daga imani sun mazakara sannan Allah ta'ala ya ambaci ma tafakkaru fihi abinda yake inda sun yi tunani ga rai lama na faruda bu su hita an sujudi daga yin sajada lil mun'imi bihi ga wanda ya ni'ima da abin nan gare su ba bi ƙaulihi da cewar shi tabarakan labi ja alafis sama iburu janwa da alafi ha sira janwa kwamaron nunira tabarakan labi alherin wannan ya yawaita wanda ja'ala burujan ya sanya burjoji fi sama'i ga sama abinda abbarju qusurun katangin ne walau kuntum fi burujan mushayyada inda Allah ke cewa aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujan mushayyada ko da kun shige cikin ginoni karfafahi masu tsarewa ba za su tsare ku mutuwa ba ashe buruju asali ne katangin ne Kusuran zahira katangin ne waɗanda a fili lu'ulu ya ha an ambaci su waɗannan burjojin katangin ne don ɗaukaka su la'anna ha don su lilkawaki bisayara ga tamrarin nan masu tafiya sama kalma nazil kamar gidaje su kili sukkani ha ga mazamnansu mina tabarruji daga tabarruji ne az-zuhuri bayyanowa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kama qaddamna ka bayyana muka gabatar fi suratul hijr wa qaddamna hunaka can cikin suratul hijr mun gabatar da asma al-buruj sunan burjojin wal kawakib sayara da kuma tamrarin da ke tafiya cikin burjin wa zikiru hahuna ambaton nan fi maqamil imtinani wurin kware ne da wa mutane kwade na ni'imomin da Allah ya musu wata qariri rahama rahmani da kuma tabbatar da sifar ar-rahman Allah mai rahama is kullul fawaidid dunyawiyya don dukkan fa'idodi da amfani na duniya alaiha kan burjojin yake iz alaiha madarul fasuli don bisa gare su makewayar fasulla yake na damana da rani da ɗari da kaka allati ni ɗabbiha asbabul ma'ashi waɗanda da su aka rataya sababban abinda mutane za su ci su rayu wa matan Allah ɗaba'i su an kasa su bisa ga ɗabi'o'in nan hudu na ma'i turabi hawa'i nari falhamlu wal asad wal nariya da hamlu da asadu da qausu su an nari was saur was sumbulat su at turabiya Jauza'u da mizan da dalu su a hawai was sardan wal hutu su su amadi wallahu a'lamu alla shi yasan haqiqanan asirin littahin shi waja ala fiha siraja kuma yasan ya fitila <coughs> cikin ita sama din ita adda lamili domin ya gabatar da tabarakan lazi ja'ala fis sama'i alheri ya yawaita na wannan da ya sanya burjoji sama waje alafi rajan kuma ya sanya fitila a cikin sama ɗin ailan kuma kuwa shamsu fitila na rana ake nuhi lika mali ha saboda cika haskinta. ista'ara laha sai ya aro mata isma siraji sunan fitila wa kamaran munira kuma ya sanya wata mai haske wa a hamzatu wal kisa'i sun karanta surujan maimakon sirajan mubradi sun karanta da jam'i surujan hitillu ala iradatu sayara ya an ce hitillu kenan ana nufin su tamrarin masu tafiya ya an ce hitila guda sannan ake nufin rana amma an yi jam'i kenan duk tamrarin wa hassal min habin zikiri ya keɓe wata da ambato ya ce wa kamara munira ya sanya wata mai haske gashi ko watan yana cikin suruju dan an yi kira a jam'i na hitullun da asama wata na ciki to ya kuma aka koma hissai daban ya ce ya faɗai daban ya keɓe shi li nau'i falilatihi saboda wani nau'i na hikun da yake da shi abbabba cikin samrarin 'yan an ɗebe rana sannan kuma ga abinda an karata ya da shi na sanin lokuta sanin wakacin hajji da wakacin kasuwanci da hidda zakka da iddan mata da sadda ya kamata a yi watan azumin watan ramalana duk suna da alaƙa da watan ga to ƙarin wannan falala da yake da shi shi yasa aka histai daban alhali ko ya shige cikin hitullun da ke sama وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي أبنجي شيني واند جعل الليل والنهار يسن يدري دعيني خلفة suna masu sabawa su maye majuna in dare ya wuce yini ya zo in yini ya wuce dare ya zo ismun bi ma'anar ihtilafi shi hilfatan suna ne suna halifar juna amma ma'anar saba wanda suke yi bi zihabi wal maji wanga ya tafi wanga ya zo ai zawi ihtilafin suna mabuta sabawa zawai zawai laila wannan hara kaga su juna zawai ihtilafin suna mabuta sabawa ya khalifa ahaduhum al-ahara dayan na saba ma guda fil qiyam maqamahu ga tsayawa matsayi ne dama shi ahaliha wanda in ka wuce ya tsaya matsayinka wal amal fihi bima fata fil akhir da kuma yin aiki ciki ga abin da ya kubce ma cikin guda yan akwai wani abu da ya kubce da rana baka samu yi ba ka tuna da dare sai kai inda dare ne ya kubce ka tuna da rana sai kai kaga ya zama halifa ko wani daga wanda ke son an yi ya tuna duk tashdidi lil jamhuri mahi makaranta sun karanta da shadda ya zakara wata hafif kuma an karanta da ta hafifi li hamzata ga hamza an yaskura ya tuna ya tafakkara fi qudrati sani ya tuna ga cika ikon mai aikata wannan aikin au yaskura ma fatahu min ahadihima ko ya tuna abin da ya kurce mai cikin ɗayan min hairin na aikin alheri fa ya sai ya aikata shi hil'ahari cikin gudanar. au da shukura ko wanda ya nahi godewa li na ala rabbihi ga ni'imomin ubangiji ne alaihi da yayi garai fihi ma a cikin daren da yini fa inna madar al-amri ala ihtilafihima duk wayan lamari gaba ɗaya yana akan saba wadda dare da yini ke yi fala ni'imata ashmalu wa akmalu minha ba ni'imar da ta fi gamewa ta fi cika daga wadda dare da yini inda gudansu ya doge da mutane sun wahala don babu hutawa in yini ya doge kullum cikin shagalce shagalce ake da ayyuka babu sanda za ku zo ku nasu shi ko in daren ya doge to shi kuma tijara da neman abinci da harkoki za su wahala sun bayyana sifati ahalis zakuri. sannan Allah madawacin sarki ya bayyana suhohin mutanen da ke tuntuni ga ayoyin Allah wa shukuri waɗanda kuma ke godiya al-muqabalati li sifatil lazina waɗanda a opposite wato suna daura da sihohin waɗannan da iza ƙila lahumus in an ce su yi sajada mai rahama ne ga Allah mai rahama ƙalu sai su ce wa ma rahama waɗannan da ba su san Allah mai rahama ba su ake kawo sihon wasu jama'a da ke muƙabala da su bi ƙaulihi da cewa Allah وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن باين الله ما يرحمه kowa bawan Allah ne amma jingina suna ga ubangiji ita ke ce ma ilafatu tasharifin jinginawa ta daukakawa bayan Allah mai rahama jam'u abidin ne mubtada ne wa ma ba'dahu hudu abin da abaya ne sifatul lahu subuhin shi ne ila qaulihi har inda yake cewa ulaika yujzauna al-ghurfata ana saka musu da bene na aljanna sai can labari yake duk jumlolin da annan tsakani sifa na sai kuma utare lawar da ta gitta ila zauna, yujzauna ghayral mu'tarid fihi in bancin waɗanda suke na allazina yamshuna alal ardi hauna ya ci gaba da sifanta bayan Allah ya ce waɗannan da ka tafiya bisa ƙasa da sauki hayyini na suna masu sauwaƙawa au mashayan hayyinan ko ko tafiya mai sauki ba su gaggawa ba su takama masdari na wasifa bihi aka yi sifa da shi hauna maimakon hayyina ya kawo hauna masdari wurin sifa don mubalaga wal ma'ana yamshuna bi sakinatin wa tawadhu'in suna tafiya da natsuwa da kankan da kai wa idza khatabahumul jahiluna in jahilai suka yi magana da su bi ma ya karahuna hu da abinda suke ki domin al'adar jahili ko yaushe zai yi aikin jahilci ko don ya fata mare ko yayi wani abu da zai to ka to in sun samu irin wannan matsala ga jahilai qalu salama sai su ce asaf lahiya ba su kamawa a yi ta jidali sun gane ko zarta su kake son yi ko kuma su ne kake son kamu da sun shi to Allah ke yi ai kaulan sadada sai su faɗi zance wanda addaidaitacce ya dullu alal mutaraka wanda ke gwadin su sun bar jayayya min gairi ismin ba tare da sun dau zunubi ba wala la kuma ba su yi a magana ba domin in kace karama abin da jahili ke ma dole ɗayan biyu ko dai ka yi magana banza wadda bata dace ba karama ko kuma ka yi wata magana da za ka yi laifi ka samu zunubi to sai su ce salama a shafa lahiya ko a rabu lahiya ko ko ƙalu kaulan salama su faɗi zance wanda suka tsira daga zunubi sawa an kana lafzu salami a gairi duk dai lafzin na salamu suka faɗi ko wani mai kama da shi ne ko a sauka lahiya ko a zauna lahiya ko Allah shi kiyaye ko ko shi kenan ni nayi hakuri duk dai zancen da za su faɗi wanda suka tsira daga zanabi ne ko lafzin na salamu ne ko ba na salamu ne wala nusha fihi bi ayatil kitab in ka ce to nan an nuna a rabu da su lahiya a wani wuri kuma an ce a yaƙe su kenan a yaƙi kafurai ya shahi wannan ya ce a'a ba shahi wannan da aya faɗa ba izmu ta da su hafa'i domin barin wawaye jahilai wani igila a anhu da runcewa daga abin da suke faɗa min al'ada bil mustahsana yana daga cikin ladubba waɗanda aka kyautata kina da kyawu haza wasfuhum bin nahari wannan shi asifar bayan Allah da rana in sun ji maganganun banza ba su ramawa sai su ce a safka lahiya. sun ma a share ilawa sihin bin yanzu kuma sai ya nuna siffar su ta dare bi kaunihi da cewa shi والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين waɗannan da suke ba wasu na daban ba adaful ausafin ba adabi ne na wata jama'a ba har su waɗancan da in jahili yayi magana da su su haɗi wata magana da za a rabu lahiya kuma su ne waɗanda ya tuna ke kwana sujjadan suna masu sajada da rabbihin ga ubangijinsu wa kiyama suna masu tsayi ya faɗi rukunna biyu yana nufin sallah domin sallah tsayi ne da rukuni da sajada suna tashi suna dutsawa ke ma'ana suna sallah jam'u sajidin ne wa qa'imin ai ya kaduna lailahun suna kare daren su fi salati ga sallah wa ibadatin rahamani da bautar Allah mai rahama wata aqidul qiyami jinkirta tsayi lil fasilati don fasila ai tsayi aka fara yi sannan sajada amma sai ce sujjadan wa qiyama suna masu sajada suna masu tashi kamar sajada aka fara yi sannan a miƙe tsaye yace a ya gabatar da sajada bisa ga tsayi don fasila aya dan in yace kiyaman sujjada bai samu gaba ba amma sujjadan wa kiyama fatila ta hita to don samu wannan gaba ya gabatar da sajada bisa ga tsayi ko da yake tsayi aka fara yi sannan sajada wa ya milul qiyam lil masdari kuma tsayuwa yana daukan masdari ne wusifa an kai sifa bihi da shi mubalagatan don kai matuka ba jam'i na suna masu sajada suna masu tashi ba a'a sajada da tsayuwa tsayuwa aka nihi ba tashin tsaye ba shi da ce masdari ne ba jam'in ka'imin ba ne والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعة مستقرا ومقاما wallazina na waɗannan da ke cewa ma a ibadati tare da duk wannan bautar da suke yi haufan min suna masu tsoro daga Allah ko ko suna cewa don tsoron Allah yana ɗauka hali ko makulun suna cewa alhali suna masu tsoron Allah koko suna faɗa don ɗai tsoron Allah suna rabbana asirif, anna azaba jahannam tare da faɗi yawan ibada ga su har yanzu tsoro suke Allah ka juyar da azaba wutar jahannama da gare inna azaba ha lalle azaba ta kana drama ya zama mai lizinta ai laziman mai lizinta duk wanda aka nufi azabtawa to baya da makawa za ta lizimce shi wa minhul garimu daga nan aka samu garimu mabacci mai bin ka bashi ana ce mai garimu limu lazamati saboda lizimta wanda ya kafi da ya sai laƙe mai sai ya biya shi wasa fahon bi bulugil gayati fil ibada ya sifanta su da kaiwa matuƙa wajen bauta summa bi bulugi hafil wajal wal ittihali ilaihi sannan da kaiwa matuƙa ga tsoro da kankan da kai zuwa ga Allah ilaman don sanar da annahum gairu muttaqilina alaiha su ba su dogara da ibada su suka ce an dai ce mu yi mun yi don haka kenan mun tsira a'a har yanzu suna cikin tsoro ba su sani ba ko ba a karba ba ko kuma ciki akwai kusuri sun takaice ba haka ya kamata su tsaya ba la rauna ha shay'an ba su ganin ibadar su komi nazaran ila ginahu wa kibriyani saboda dibin wadata Allah da girma ne sai su ga bautan ma ba komai suka yi ba innaha sa'at mustaqarra lalle ita wutar jahannama ta munana matabbata ai bi isattir da ita mustaqarra mauli'a istiqrar tamizi ne na bi isa ta munana a ce ita ce wurin tabbata wa muqama da wurin zama mauli'a iqamatin wurin zama wa fi sa'at lamirun mubham cikin sa'at akwai lamirin ruhiya wanda shi amma hasusu bizammi din yufassiruhu mustaqarra shi ke fassara lamirin da an ruhi wajen kira an kawo shi muzakkari maimakon sa'at mustaqarratan tunda sa'at ai mace ne lamirin na tanisi ne kuma ita wuta mace ce amma ba a ce mustaqarratan ba an ka ce mustaqarra ma a tanisi mufassari tare da cewa wanda ake fassarawa shi tanisi ne tunda hiya ne annahu fi ma'anar mansur ya kawo shi namiji domin yana da ma'anar gida masarki masarki ko namiji wal ma'asusu mahzuhun abinda aka zargi wanda an ka kebe da zargin an shafe shi wato bi isa tamu na na mustaqara matabata ita wutar jahannama wa hadha al-lamir wannan lamiri na hiya rabada shi ya tsarme habara inna labarin inna bi ismi hada sunanta wa qawluhu cewa ta inna azabaha kana garama da inna ha sa'a mustaqarran wa muqama ta'alilani illantawa nabi wato illar da ta samu ke neman tsari daga saboda ita ta na a ce ita a auren zama sannan saboda zaman azabar ta mai lizimta waɗannan illoli biyu shi ya samu ke neman a juyar da mu da nisa dafila ne masu shiga cikin juna ne domin da azaba da mu ne abu guda ne don babu azaba da mai kyau saboda haka sun yi ta tadafil cewa azaba ha kana da cewa sa'a mustaqara fi ma'ana wahidi au mutaradifa ne ko ko abukan juna ne da abgoye da juna ba shiga suka yi cikin juna ba ibtida'u kalamin min Allah to cewa inna hasa an mustaqaran wa maqama yana cikin magana su ibadu rahmani ko ko da sun kace ya ubangiji mu ka juyar da mu daga azabar jahannama nan magana su ta kare shi Allah shi yazo da cewa lalle ta nana makoma kuma lalle azabar ta mai lazimta ya zan isti'nafu kalamin na min Allah au hikayatun li qawlihim ko ko hikaya na yake ga fadar su ima yana daga cikin abinda da ibadur rahman din ke fada summa ashara ila wasfihim fil infaqi sannan kuma yanzu yayi nuni zuwa ga yadda bayan Allah suke sifantuwa da kashe dukiyoyin su ga hanyar Allah bi qawlihi da cewa walladina idza أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما wallazi na waɗanda suke za an faku ala iyalihim wa gairihi in za su ciyar da iyalansu da sadakokinsu lam yusrifu ba su faifayewa ai lam ya tajawazu al itidal ba su ƙetare haddi na daidaitawa ba wal karami da karimci ba su wuce daidai suka kai ga almubazzaranci ba kuma ba su kasa karimci suka yi rowa ba suka yi kwabro walam yuqtiru ba su yi kwabro ba bi lam ya'i wa kasar ta'i lam yuqtir min al iqtari daga iqtari ne na kokumtawa linafi'in wa ibn amir wa bi fatahiha wa lam ta'i lam yaqtiru lil na haka kufa suka karanta wa kasar ta'i kuma lam ya katiru limne kasirin wa abi min daga qataru ne attaliqu kumtawa ta rizqi ga ciyarwa na abinci wa qila al israfu abinda ke ce mafaifayewa al infaqu fil ma'asiya wa in qalla ko da dirhami guda na in ka ciyar da shi ga sako kayan almubazzaranci shi ko ko miliyan nawa kakkashe ga aikin da'a babu israfi faifayewa ga aikin da an na sako yake wal iqtaru shi ko abin da ake ce ma qabru man ul wajibi hana abin da ya wajaba Waya dullu alaihi ma qila abin aka faɗa na magana masu hikima yana dalili da haka da suka ce la israfa fil hayr kama la hayra fil israf babu faifayewa ga aikin alhairi duk abin da aka gare ka in ka ciyar da shi ga hanyar alhairi baka faifaye ba baka yi almubazzaran shi ba shi ko babu hairi ga israfi Shi ne aikin sabo ko dirhami guda ka kashe ga sabo ka faifai wa kada an faƙa siddiqu jami'a malihi fi sabilillah abubakar siddiqu ya yadda da dukiya ce gaba ɗaya ce ya bai saboda Allah ashe kenan ga aikin Allah babu faifaiwa wa kaza usmanu haka nan usmanu ne affan radiyallahu anhu ma Allah ya da su duka shi ma ya ciyar da dukiya ce ga hanyar Allah kuma bai yi almubazzaranci ba wa kana infaqahum li ghayrihim wa li anfusihim su bayan Allah ciyar wasu ga kanunsu da waninsu in za su bai ta zama bai na zalika shi a habar kana kana in faƙohun bai na zalika ciyar wasu ta zan tsaka-tsaka babu israfi babu takatiri kawama alhalinsu suna masu daidaitawa sai ya zan hali in wancan ya zan habar kana ko kuma kana in faƙohun ciyar wasu ya zan kawama daidaitawa bai na zalika kawa ma ya zan shi an habaru kana bayyana zalika shi kuma ya zama zarafi ne wai bayyana israj wal ijtihad tsakanin faifayewa da kuma yin kwabro shine hukuntawa sadan wa atidala tsakiya da daidaitawa min qamal amr daga qamal amr ne in lamari ya daidaita ita dala ya zama daidai wa haka za ta kana haluhu alaihi salam kuma haka nan halin annabi yake tsira da aminci su tabbata gare wa halin sahaba kuma haka halin sahabbai yake la ya kuluna illa a ju'atin ba su ci sai don dade yawa sai sun ji yunwa kuma da sun ci abin da ya wadatar da su daga yunwa su tsaya ba su faifayewa wala yalbasuna illa sitran li aurati ba su sa tuha sai don su kirci al'aura ba su da wasu tuwahi na alfahari ko na takama ko na buki وقد دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا شقاء السوق كسوة فاشترى قميصا يسي وتريقا بخمسة دراهم درهم بيار ريقا أنشي ريقا ذا فتوقع sai an ce taggo ko akwai waɗanda da taggo da riga don riga a sunansu sai dai babban riga za a ce mawaka. to zai mu ce taggo ya sai taggo wanda da shi kuke ibara fashtara kamisan bi da rahim ya sai shi dirhami biyar fara a fi kuma hidula sai ga hannun tagon ya yi tsawo ya yi mai yawa faƙala lil ya yace ma mai sai suwa iki ɗamin ka ce min sashen hannun ga ya yi tsawo fa an ta majanun yace ce lalle kai mahaukaci sabon tuhahi ake kacewa ai ka lalata shi ashe ba kawa haka ne ba ka da hankali faƙala lahu aliyu ya ce barakallahu fika Allah ya ma albarka na ji daɗi da kace ni mahaukaci ne sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula cewa la ya kamalu imanul mar'i imanin mutum bai cika hatta yuqala fihi annahu majnun sai an ce shi mahaukaci ne wa baina wa ma habara ni labari na biyu ma an tare na kana awil awwalu lagawun koko na farko shi baina din lagawu ne baya da muhalli ga iradi wasani na biyu shine qawama habarun shine labari awil awwalu ko ko na farko baina zalika din alhabaru shine labari wasani na biyu halon hali na muwakkidatun mai karfafawa hazihi sifatuhum fil ma'murat wannan shi as bayan Allah game da abubuwan da aka umurce su summa ashara yanzu kuma sai yayi nuni ila sifatihim zuwa ga sifohin su fi tarkil manhiyati ga barin abubuwan da an ka hana su wa bada sai ya fara da a azami hada mahi girman su a shirki shine shirka bi kaulihi da cewa shi والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين waɗannan da suke laya da una ma'allahi ilahan ahara waɗanda ba su kiran wani abin bauta daban tare da Allah wala ya katuluna nafsan lati harrama Allahu qatalaha ba su kashe wata rayuwa da Allah haramta kashe ta illa bil haqqi sai da alhaqi ta kashe wata rayuwa a yi kisasi kuma ya zama kai mai hukuncin ne wanda an karata ya mai hukuncin sifatun lil masdaril mahzuf sifa ce ta masdari wanda an kashahi illa qatalan sai kashi bil haqq aw muta'alliqun bi yaqtuluna ko ko yana da alaka da yaqtuluna la yaqtuluna illa bil haqq ba su kashewa sai kashi na alhaqi wala yaznuna ba su zina nafa anhum ummahatil ma'asi ya kore musu manya manyan uwaye na sahu. ba'da ma azbata lahum bayan ya tabbatar musu usulat da'at asalin da'o'i can ga da'a ya tabbatar musu waɗanda a asali na ɗayan ta Allah da bauta mai da bada da duk alhukan da suka wajaba da tsayi da sallah da kuma kau da kai daga lagau da maganganun banza yanzu kuma sai ya koma sifanta su da nisantar manya-manyan laifuka na kisa da zina بعد ما أثبت لهم أصول الساعة تعليلا بين يوان كاد كمجروي بأعدائهم دمج ينسو المشركين والمشركين dan kamar ta'arili na gidan ne a ce waɗanda ka kaza to ba ku da ba haka ba wa man yaf'al zalika wanda ya aikata waɗanda abubuwa da muka ambata ai ma zukira min as-salata abinda aka faɗa daga uku din ga yayi shirka ko ya kashe rai ko yayi zina to yalka asama zai hadu da sakamakon laifin ai jaza al-izmi sakamakon wannan zunubin aw uqubatahu ko ko azaba ta ala annal asama bisa ga cewa samu jaza ism sakamakon laifin ismu shi a zunubi asamu ko sakamakon zunubin aw muradifu ko ko abokin ta taina da ismu da asamu da abu guda da ke يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب أنا ninka mai azaba ka gana ya yi fasili bai yi wazili ba bai kawo wani adadin dan kama aka dafa bayanin na ga asaba zai haɗu da sakamakon zunubin kama an ce mina na ashi ya ce yi za a abla kula azab za a ninka mai azaba wata magana ce sabuwa ba waccan ce ake fassarawa shirki wa zunub abin da sa za a ninka mai azaba ga shirka kuma ga laifi yawmal qiyamati ra al qiyama wa yahlut fihi kuma ya dawwama cikin azaba saboda ita shirka bi fi'li ila an karanta da jazma fi'lin ab da yahlut wa tahfi da tahfifi ga ab badalun badali ne daga yalqa asaba dama da badali da ku bayanin duk abu guda ne linafi'in ga nafi'u abi amrin wa hafs wa hamzata wal kisa'i su suka karanta da jazma wa bi rab'ihima kuma an karanta da rab'asu yula'afu wa yahludu ibn amirin wa abi bakar illa anna ibn amirin sai dai shi ibn amirin tare da rab'at al awwal yana shadda ga na farko yace yula'af yula'af alal isti'nabi bisa ga isti'nabi kamar wata jumla ta sabuwa in an kai rab'at wa bi tajdidihi wa jazmihima kuma yayi shadda ga yul'ab kuma tare da jazma ga fi'ilin limn kasirin ga kira ibn kasira haka yake muhana alhali ne shi na abin walakantawa listikbarihi an ittiba'il haqi saboda yayi girman kai daga biyar gaskiya ya walakanta ayoyin Allah da manzannin Allah to shi ma za a rinka azaba gare kuma shi na abin walakantawa يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سيفا وند يتوبا ya kyautata imaninsa kuma ya yi aiki na kwarai minhum daga cikin waɗanda da suka yi laifin to fa'ula'ika waɗancananka da suka tuba suka yi aikin kwarai yubaddilullahu sayyi'atihim Allah na canza miyagun ayyukansu almaskura waɗanga da muka ambata hasanatin ya mai da su na kwarai bi an yamhuwa ya shahi ya sayyi'atihim gabataccen ayyukansu miyagu da suka gabata bittawbati saboda tuba waye su bitu ya tabbatar da lawahiqa hasanatihi ayyukan su na kwarai da za su yi sabbi su riske su makana a wurin wadancan wato kenan wadancan ayyuka ya bude sun ka gabata goge su ne akai sabbin gare suka yi na kwarai sai a aza su wurin wadancan au koko ya ja'alu a adada hafi safiyatul hasanat adadin miyagun ayyukan da sun kai su ga a ciro a sanya cikin ayyukan su na kwarai kaga kenan waɗanda za su yi da wahiku sai su zama ƙari Ma'adama mahawiha bayan an shahe su min ya aji daga wancan fayil na miyagun ayyuka don fayil ɗin biyu akwai white fayil akwai red fayil wanda za a sa miyagun ayyuka ƙala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani wa haza asaf wannan ya fi inganci cewa waɗancan miyagun adadin yawan su za a canza zuwa na ƙwarai ba wai sabbin da za su yi lawahiku su za su riski waɗancan bayan an goge su ba lawahikun na nan kuma su waɗancan miyagun sai a musanya su da na ƙwarai wannan ya fi inganci ruya marfu'an kuma an ta hadisi wanda an ka ɗauka ko har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai gwada haka shi yasa yace ya fi inganci wa kana Allah Allah bai gushe ba ai lam yazal bai gushe ba gafura mai gafara rahima mai jin kai wani za saboda jin kan shi ne baddala sai ya canza miyagun ayyuka hasana ta da na farai ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا man taba anil ma'asi wanda ya tuba daga barin sabo min almu'minina na masu imani dama yana da imani sako na yake yi kuma sai ya tuba wa amila saliha ya aikata aikin kwarai min da'ati na da'a to fa innahu yatubu ila Allah mataba shi zai koma zuwa ga Allah komawa sai ya saka mai da abin da yayi ai yarji'u ilayhi dama taba ya dawo to saboda wanda ka laifi in ya tuba kamar ya dawo ne zuwa ga Allah sadda ya ka laifin kamar ya fita ne ya yi tawaye ay yarji'u ilayhi zai koma zuwa ga Allah an komawa fa yujazihi ya saka mai da khairan alhayy wal awwalu fil kafirin ta'ibina shi wancan na farko na cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan to ga kafirai yake don kaga an ce amana yayi imani wato farko bai da shi shi ko wannan na man taba wa amila salihan ba a sa amana ba kenan dama mumin ina sabo ɗaya yanzu sai ya tuba ya bar sabon au hazihi da ta tahsin ko ko a wannan gamewa ta yi bayan waccan take da kafirai wa ga ita ko ta game har masu imani والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما zina waɗannan da suke la na zura ba su shaidar zir ko ba su halarta aiki na zir alba'adila duk inda aka banna ba sa zuwa almumawah wanda an ka garwaya shi azzur abu ga shi banna na amma an garwaya shi kamar na gaskiya ai la ya haliru na mujalisahu ba su halarta wuraren da ake maganar zir tana zuhan don tsarkaka an muhaladata daga garwayuwa da ahlul kisar mutanen sabo wasu ya ɗin su lake fi sulkihim da kuma tsaruwa daga shiga cikin tsarin su da bin irin hanyar su na fi zalika ta kasira sawadihim domin cikin zamnawa cikin masu sako yawaita jama'a su ne wa igira da kuma cucuta su kamar ainihin za su su yi kai alama hum fihi ga abin da suke ciki amma an kawace musu don aka aka wace hijiranul fasik wajibi domin in ana tanyo ne ana zamnawa tare da shi to kamar an gyara mai a tashi kuma an ce ya ci gaba da amma yan ana kaurace ma masu laifi to yana yawa su bar laifin ko don kewa na an bar su sun ɗai amma su mutane babu ruwan su marowaci ɗaya suka kaurace ma ko shi kuma waɗanda kwaɗansu bai nisa ba akwai waɗanda kwaɗansu ya yi zurfi ko ba ka ba su ba su gane ba ka ba su sai kwaɗan shi ta wahalshe suna zuwa wurare duk ɓannar da aka yi in dai ana ɗan mahar to bayan Allah waɗanda ba su zamnawa da masu maganganun banza domin tsarkaka daga hulɗa daga masu saɓo da kuma tsaruwa daga shiga irin tsarinsu domin zamnawa cikinsu yawaita jama'a su ne kuma iza suna ga abin da suke ciki Fashi fashuhudul badili shirkatun fi halatta inda aka ɓanna tarayya na ga bannar au koko yashhaduna ba da ma'anar halarta ba da ma'anar shaida la yashhaduna shahadata zuri ba su shaida shaida ta karya wal awwal amu amma magana farko na cewa ba su halarta inda aka banna ya fi ne wa iza marru bil lagawi in suka shuɗa ga inda ake maganganun banza ma yan baki an yi min al kalami wa abin abinda ya kamata ai watsi da shi na maganganun banza marru sai su shuda kirama suna masu girma in sun wuce yara na banna sai su wuce da girman su ba su ko kallon yara mu'urdina anhu suna masu kauda kai daga rai an anfusuhum suna masu girmama kansu an lukufi daga tsayawa alai sadda duk aka aiki na banna ka kai ka kawo ciwon ka girma sai ka wuce wa min zalika al-iglaw an suhafa yana daga cikin kauda kai daga banna runcewa daga jahilai abinda su kwawa yake haɗi kada a mai san musu martani fi shatamihin ga bacin su ko bacin ka suka yi ka kauda kai wal kinayatu amma yustahajanu tasarihu bihi da kuma kinaya ga abinda kururuta shi a faɗe shi yana da muni sai su laɓe ko wajen zagi ba su zagi na zakka zakka ba sai dai su laɓe su faɗi wani abu والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا wallazina waɗannan da suke iza zukiru bi ayati rabbihim idan aka tunayar da su ayoyin ubangiji bil wa'azi aw al qira'ati wa'azi ne ake musu ko ko karanta ayoyin aka yi lam ya khairu alaiha summa ba su faduwa kurumce umya umyana makafshi summan suna kurame umyana suna makafi ba su yin haka wai ya zama ba su jiya ba ba su gani ba lam kimu alaiha ba su tsayuwa kan su gaira na laha suna wani masu kiyaye su gairu mutabassiri na fiha suna wasu masu basira masu ganin abin da ke cikin ayoyin bal a kabbu alaiha sai su jittu bisa ga ayoyin sami sami'ina suna masu saurare na suna masu bibi ga ayoyin muntafi'ina suna masu amfani da su wafil jawahir ya zo cikin jawahir hisan na abdurrahman sa'alabi ya ce lam yakun hururuhum bi hadhihi sifa faduwar su ba ta kasancewa da wannan sifa bal ya kununa sai su surmuyo su haɗi sujjadan wa bukiya suna masu sajada suna masu kuka ga aikin da suka yi mutu wa qala ibn al-arabi ya ce idza qara'ul qur'an cikin tafsiri da ya ahkamu ya ce idan sun karanta qur'ani qara'u sai su karanta shi bi qulubihim da zukatansu ata fahamin karatu irin na fahimta wa tasbitin da tabbatarwa wal mururu alaihi bi ghairi fahamin shudawa ga karatu ɗaya ka bi ka wuce ba da fahimta ba samaman wa shine kurumta shine makabta. da su suna lura da abin da suke karatu har zuci والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا imama. إماما wallazina yaquluna wadannan da ke cewa rabbana ya Habla na kai muna baiwa qurrata a ayunin sanyin ido min azwajina daga cikin matanmu wa zuriyatina da zuriyarmu wai ka sanya su yadda in mun ka dibe su idanunmu su yi sanyi bil jam'i an karanta da jam'i zurriyatina linafi'in wa ibn kasirin wa abi amrin wa ibn amirin wa hafsin duk sun karanta da jam'i wa bil ibradi an karanta zuriyatina da ibradi lil baqi na ga sauran qura'u ka sanya su su zama korata a yanin sanyin idanu da na gare mu bi an rahun mu gasu mu na laka suna masu da'a gare ka zinal fala'ila suna wanda suka tara darajoji fa innal mu'mina idza sharakahu ahluhu fi da'ati surra bihi qalbu mu'mini idan iyali ne suka yi tarayya da shi ga aikin da'a sai a faranta zuciya sai da haka sai ya ji dadi wa qurrabihi ainuhu sai a sanya idanu ne da shi lima ya ramin masa'a da ta lahu don abin da yake gani na ya samu mataimaka taimakawa su ga rai dini ga addini wa tawaffu ilhuqihim bihi fil janna da kuma jiran za su riske shi a cikin aljanna don an ce wallazina amanu alhaqana bihum zurriyata muna riskar da su in dai zuriyar suka zama masu imani ko da aikinsu bai kai irin na uwayen ba za a haɗe su don karrama ga uwayen to sai su ga cewa eh lalle ko suna jiran aukuwar su cikin aljanna tare da su wamin ɗin ga ibtida'iyya ce ko bayaniya ba ta ba Ali ba ce domin ba ka son cikin ɗiyan ko matan a ce wasu sashe batacci na an ce bayani ka sanya sanyin idanu gare mu ga matanmu da zuriyarmu ba sashe daga cikinsu ba waje alna kuma ka sanya mu imama lilmuttaqina shugabanni ga masu tsoron Allah bai ce ayin mata ba ya kawo shi mabradi don wani dalili amma kamata ya zama jan waje allah ka sanya mu ayin matan shugabanni lil muttaqina ga basu tsoron Allah fil wa dini mu zamo ake koyi da mu ga aikin alhairi da addini la riyasati ba wai ga shugabanci kawai ba wa zalika bi an yakuna al imamu muttaqiyan imami ya zama mai tsoron Allah fa yakuna sai ya zan qudwatan lil muttaqina abin koyi ga masu tsoron Allah wa tauhiduhu dayan ta imamu bai ce ayin matu ba li dalalatihi alal jinsi ban dalilin da ya ga jinsi na liman ba wai liman fara guda ba aw li annahu masdarun fil asli ko ko saboda ga asali masdari na masdari bai bukatar sai an yi tazniya ce ko jam'i aw li anna murada ko ko abinda aka nihi waje al kullu wahidin na imama ka sanya kowane daya daga cikin mu ya zama shugaba aw jam'u amin ko ko jam'i ne na amin kamar sa'in a ce siyar ai muqtadi na bihin waɗanda aka koyi da su أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلاما ula'ika waɗanta nan ka jama'a da muka sifanta yujzauna zaunar ghurfata su za a saka ma da bene na gidajen sama a cikin aljanna a alama wali aljanna mahi daukakan wurairai na aljanna ismu jinsin sunan jinsi ne shi ma ba a yi mai jam'i ba a ce yujzauna al-ghurfat zaka ce gurfa kamar guda saboda ana nufin jinsi wuri da bihil jam don haka jam'i jinsin ke gwadi wakila hiya min asma'il janna an ce gurfatu yana cikin sunan aljanna ma sabaru saboda hankurin da suka yi ma dan ta mazari ce wai bi sabrihim don hankurin da suka yi ala ta'a ce akan ta'a wa an shahawati da kuma daurewa da suka yi suka bar shawoyin ransu wa yulqauna fiha ana hada su da gaisuwa cikin wannan benin kuma na aljanna suna samun gaisuwa da sallama ta mala'iku bit tashdidi yulaqauna lil jamhuri wata hafifi yalƙauna li hamzata walki sa'i wa abi bakar ma'a fatahil ya'i don an ce da ta hafifi dole ya a yi mata fataha don ya zan sulasi kenan laƙa laƙiya. don an ce ka kaga uku ne amma laƙa da tashdidi ruba'i ne dole a yi lamma ke nan ga harshen mulara a ce yulqauna amma an ce to fataha za a yi suna haɗuwa da gaisuwa da sallama min al mala'ikati ta mala'iku fil gurfata cikin wannan bene aw min ba'alihin da ba'alin ko ko wasu wasu suna wa junan su sallama aw tabqiyatan da'ima wa salama min kulli aba ko ko abinda attahiyya rayuwa dama gaisuwa an samo ta ne daga rayuwa da ana cewa hayyaka Allah Allah baka yawan rai Allah ya raya ka shi a gaisuwa don haka kenan tahiyatan gaisuwa ma'ana abinda gaisuwa ta kumsa na ranka ya dade ko ko Allah ya ma tsawon rai to za su samu tsawon rai shi ko salam ba ita sallama ba abinda ta kumsa dama salam aminci to za su samu aminci da tsira ga kowane irin aiki halidina fiha suna abin kaddara wama ciki don halin muqaddari na tun da Fiha فيها حسنت مستقرا ومقاما na biya suna abin kaddara ma ciki la ya mutuna ba su mutuwa wala ya kharujuna ba su hita hasunat ta kyauta tu mustaqarra matabbata wa muqama wurin zama muqabala ne ga sa'an mustaqarran wa muqama ga su can wuta wa misluhu kuma iri ne na i'raban gal i'rabi cewa akwai lamiri kumshi na hiya wanda shi amma hasusu bil madahina can ko shi amma hasusun bil sami قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم قل ألا ce ka ma ya aba bikum rabbi ubangiji na bai damuwa da ku laula du'a ukun in ba don imanin ku ba ko kuma ba don ibada ku ba saboda addu'a ibada ta ma bali ba ya kula aw ya ko ko mi Allah ke yi da ku in ba don da kuke imani da shi kuna roko ne ba wace bukata yake da ita da ku sai ya zama din nafiya ce ko kuma istifhamiya ce ubangiji bai damu da ku ba in ba don da kuke imani kuna roƙon shi ba ko ko mine ne zai damu da ku min kuke iya yi masa ba ruwa Allah da kuwa yi, bai da wata bukata zuwa gare ku in ba don imanin ku da addu'ar da kuke yi ba ko ko ku ba ruwan ku da Allah sai kun matsu sannan ku zo kuna roƙon shi shi ma yana ɗauka mi aggamen ku da Allah mi kuke wa Allah in ba in kun matsu ku roƙai ba shine ce imanukun imanin ku au ibadatukun ko ibadaku au du'a'ukun iyahu ko kiran ku shi fi shada'idi sattu cikin tsananci tsananci fa ya kashe fa ha sai ya kurance wa din nafiyatun mai korewa ta au istifhamiyatun ko kuma ta tambaya ta fi mauli'il masdari ta zo wurin masdari ai ayu itidadin ya atadda dukun wani kidan yawa yake kidan yawa da ku ko lissafa ku in ba don da yake kuna imani kuna roƙon shi ba faqad kazzabtumur rasula wal ƙurana kun ƙaryata manzon Allah kun ƙaryata ƙur'anin Allah wa suratu suraka musaddaratun bi takazzibiha an haro ta can da cewa sun ƙaryata fanta zama al mata ma al yanzu da ruhewa da farawa ya tsaro ya zan guda an yi raddul ajaz ila sadar fa ya yakunu lizama da sannu azaba za ta kasance mai lizimta ku azaban mulaziman lakum azaba mai lizumta gare ku fil ahirati can lahira ba'da ma ya hullu bikum fid dunya bayan kuma abin da ya fada kunan duniya fa qutila minhum yawma badarin sab'una an kashe 70 daga cikin su ranar badar to duk bayan wannan kuma azaba za ta lizumce su can lahira wa jawabu laula jawabin laula dalla alaihi ma qablaha abinda a gabanin ta shi dalili bare wato laula du'a'ukum ma ya abu bikum sai aka gabatar da ma ya abu bikum sai jawabin laula da ya ya gabace ta wa almar azaba min gairi zikir ya kunshi azaba nan bai ambace ta ba ya ce ya kunu zai kasance mai lizamta Ni na azaba lamirin ta annan nan kwamshi cikin ya kunu to ga ka'ida ko ba za a ambaci lamiri ga abu ba sai ambato na ya gabata to amma nan ya ba da lamiran azaba min gairi zikirin ba tare da ambatonta ya gudana ba Litta, da don tsoratarwa wattan bihi da fadakarwa ala annahu ga cewa shi azabar ma la ya katane fuhul wasu yana cikin abin da suha ba ta iya kewayewa da hakikani ne shassa ba ko hada ba alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah muna gode ma Allah madawakin sarki da ya gwada muna ƙarshen wannan sura kuma daidai da ƙarshen wannan